A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kai ziyara sabuwar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta zamani da aka buɗe. Abinda masana harkokin tsaro ke gani hakan zai yi tasiri sosai a yakin da ƙasar ke yi da ta'addanci. Bayan haka za ku ji cewa gidauniyar tsohon shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu ta shirya wani taro albarkacin ranar kare muhalli ta duniya don tattauna gudunmuwar da kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu za su bada wajen yaƙi da gurgusowa hamada da zaizayar ƙasa. Za kuma mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. kai hare-hare da kuma gwabza kazamin fada a yankunan babban birnin kasar sudan kamar yadda mazauna birnin suka bayyana inda aka ba da rahoto rashin bin doka a kartun babban birnin kasar da kuma yankin dafur wanda ke yammacin kasar bayan shafe sama da makonni bakwai ana gwabza kazamin fada tsakanin bangarorin soji masu gaba da juna faɗan da aka yi da ake yi tsakanin sojojin na kasar wato na kasar sudan din da kuma dakarun sa kai na rsf ya yi kamari ne bayan rugujewar yarjejeniyar tsagai da bude wuta da saudiya da kuma amurka suka sanya hannu a kai yakin da ya rutsa da mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a cikin ƙasar sudan tare da tura kimanin dubu ɗari hudu waɗanda suka tsere zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da sudan lamarin da ya yi barna sosai a babban birnin ƙasar inda saura mazauna yankin ke fama da faɗace-faɗace da kuma hare-hare ta sama da mafashi a yau litinin ne mazauna yankin suka ba da rahoton tashin hayaki a wasu yankuna bayan kazamin fada a garuruwa guda uku da suka hada da babban birnin kasar khartoum da kuma omdurman da bahari sun bayar da rahoton gama a kudancin khartoum da kuma lugudan wuta a Umdurman. iyalan waɗanda hatsarin jirgin ƙasa mafi muni a indiya ya ritsa da su a cikin shekaru da dama da suka gabata sun cika wani asibiti a birnin bobansuwar a yau litinin kenan domin ƙoƙarin gano gawarwakin 'yan uwan nasu yayin da jami'an layin dogo kuma suka ba da shawarar gudanar da bincike akan hadarin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 275 'yan uwan fasinjojin da suka mutu a hatsarin a ranar juma'a sun yi layi a wajen cibiyar kiwon lafiya ta all india da ke birnin gabashin india a halin da ake ciki waɗanda suka tsira su kuma wato ake masa jinya a asibitoci sun ce har yanzu ba su fahimci yadda aka yi wannan lamarin ya faru ba a wani asibiti an kafa manyan majigi a wajen asibitin an kafa manyan majigi guda biyu inda aka fitar da hotunan gawarwakin jini ya dabaibaye fuskokinsu sannan kuma ana wahala kafin a gano su. A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden zai wata tattaunawa da Firaministan ƙasar Denmark Matt Fredrickson, wanda za su mai da hankali kan batun taimakawa Ukraine da kuma horar da matukan jiragen saman yakin Ukraine. Jaridan Financial Times ta ce kasashen yamma sun nuna damuwarsu akan cewa China da Rasha ka iya amfani da rikicin da ake yi a yankin Arctic su ƙara yin tasiri a wurin. Kasashen Canada, Denmark, Finland, iceland norway sweden da kuma amurka sun yanke hulɗa da ƙasar rasha a bara a matsayinta na mamba na wannan ƙungiyar ta arctic bayan ta kai samami a ƙasar ukraine rasha ta faɗa a yau litinin cewa sojojinta sun dakile wani gagarumin harin ukraine da za ta danna akan iyakarta harin da ta kira mafi rauni amma kuma bai yi nasara ba rasha ta ce harin na ukraine ya hada ne da bataliya shida na makaman zamani da kuma bataliya biyu na tanki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasan senegal ta dan katse layukan sadarwa ta wayar hannu a jiya lahadi a dakar babban birnin kasar biyo bayan mummunan tashin hankali da 'yan sanda tsakanin 'yan sanda da magoya bayan madugo 'yan adawan kasar usmani sonko sanarwar gwamnati ta ce an dakatar da layukan wayar ne na sa'o'i kalilan a juma'a a jiya lahadi saboda wasu sakonnin kiyayya da kuma na tashin hankali da ake yadawa a ranar alhamis ne aka yanke wasan ko hukuncin wato bata tarbiyyar yara kuma za a daure shi tsawon shekaru biyu a gidan yari sai dai nan da nan ba iya gane lokacin da zai fara zaman gidan yarin ba an kuma wanke sonko a ranar alhamis daga wani zargi da ake masa na yi ma wata mace fyaɗe da kuma yi mata barazanar kisa sonko zai kasance babban ɗan takarar da zai fafata da shugaban ƙasar makisal inda idan sal ɗin ya yanke shawarar shiga takara a karo na uku a zaben shugaban ƙasa da zai a shekarar 2024 'yan rajin kare 'yancin dan adam da kuma 'yan gudun hijiran rohingya sun bayyana damuwa akan shawarar da hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yanke wato na rage yawan abinci da take bayarwa na agaji a karo na a karo na biyu a cikin watanni uku ga sama da mutane miliyan guda na 'yan kabilan rohingya daga myanmar wanda a halin yanzu suke zaune a wata unguwar marasa galihu a kasar bangladesh sakamakon karancin kuɗi hukumar abincin ta majalisar ɗinkin duniya a ranar 1 ga watan yuni ta rage samar da abinci na wata-wata da take yi ga 'yan gudun hijirar rohingya daga dala goma zuwa dala takwas wannan adadin ya kusan dala ɗaya da aka samu ragi kan wato akan abinci da ake baiwa kowane mutum guda a cewar wata sanarwar da hukumar ta fitar a watan jiya yan gudun hijirar rohingya suna cikin damuwa ganin cewa za a iya ci gaba da samun irin wannan ragi na taimakon abinci da ake basu. Raguwar sama da wato raguwar samar da abincin ya biyo bayan wanda hukumar ta yi a cikin watan maris sakamakon karancin kuɗi inda hukumar ta rage dala goma sha biyu zuwa dala goma a kan kowane mutum guda hukumar ta shirye-shiryen abinci ta duniya ta ce tana fuskantar raguwar tallafi take samu na miliyan hamsin da shida lamarin da ya yi sanadiyar rage abincin da take rabawa A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da rahoto daga birnin tarayya Abuja. A karon farko tun bayan rantsar da shi, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fita daga fadar gwamnati domin kai ziyara sabuwar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta zamani da aka buɗe wadda ke ƙarƙashin jagorancin janar Baba Gana mai mangunu mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. Great uh, joy to see that we are getting abin da na gani a nan yau ya nuna da gaske ake yi cewa ana tattara bayanan sirri domin a yaƙi ta'addanci wannan aiki ba zai yi ba idan babu ilimi yaƙi da ta'addanci wanda ba a ɗora shi a kan tafarki na ilimi ba to zai kasance yaƙin da ba zai wani albarka ga ƙasar najeriya ba dole ne mu haɗa kai domin mu yi aiki tare gwagwarmaya da ƙoƙarin da jami'an tsaro na najeriya baki ɗaya za su yi tilas ne a haɗa kai a baki ɗaya a guri ɗaya domin a samu jituwa ta yadda za a tinkari ta'addanci a lokaci guda bisa ga tsari ɗaya muddin za a rika samun rashin jituwa ko hamayya ko rigingimu tsakanin jami'an tsaro to babu shakka yaƙi da ta'addanci zai ci galaba a kan najeriya kuma tattara bayanan sirri ba zai wani amfani ga ƙasar ba in je shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu bayan kammala taron na shugaban kasar na tuntuɓi janar muhammad babagana mangono domin in ji muhimmancin wannan ziyarar da shugaba bola ahmed tinubu ya kawo wannan cibiyar ta yaƙi da ta'addanci a najeriya inda yake cewa wannan ziyarar da shugaban ƙasa ya kawo wa wannan cibiyar namu na yaƙi da ta'addanci da rashin tsaro ya nuna wa duniya ba ma 'yan ƙasa ba cewa alkawarin da ya yi ya yi yaƙi da ta'addanci yana nan yana kan bakansa ba zai canza wannan abin da ya sa gaba ba. Mahimmanci yadda na gaya maka na ɗaya shine ya nuna duniya ba ma Najeriya ba wannan abin ya ɗauke shi da zafi dole sai an yaƙi an samu galaba akan wayannan mutane in ba haka ba duk sauran abubuwan da yake so alƙawuran da ya ba zai yi nasara ba na biyu ya nuna masa cewa tun da muna shige a samu a kwance wayannan abubuwan da suka tunkule saboda a samu zaman lafiya a ƙasa. Na farko ya san cewa mun yi magana da 'yan majalisa, 'yan majalisa sun sa a cikin sabon doka na yaƙi da ta'addanci. To, sabon dokan ya ba wa ofis ɗin mai bawa shugaban ƙasa shawara harkar tsaro ya ba shi dama da izini ya yi aiki tare da duka jami'o'in tsaro su dinga kawo duka bayanai sannan a ɗauka a tace a je a bashi in ba mu samu haɗin kai ba duka wayannan abubuwan da muka sa a ƙasa ba za su yi amfani ba shi da kanshi ya yi wannan magana ya ce ba za mu iya shuka irin wannan abun ba daga baya kuma ba za mu yi amfani da shi ba saboda haka duk abin da an buƙatar mu zai bamu na uku kuma ya nuna wa jami'an tsaro baƙin cikinsa game da rashin haɗin kai rashin jagoranci kuma ya san cewa sha'anin yakin ta'addanci a ƙarni na ashirin da ɗaya kowa da kowa na da mahimmanci ba kawai soja mai bindiga ba da arsasi akwai masu bayanan sirri akwai masu aikin iyakan ƙasa akwai masu aiki akan na'urori masu aiki su yaƙi shigowar miyagun ƙwayoyi miyagun makamai da sauransu duka wa'annan abubuwan ya nuna baƙin cikin da cewa muna da mutane masu ƙwanya masu ilimi amma an kasa amfani da su domin rabuwan kai. mai ba shugaban ƙasar najeriya shawara fannin tsaro kenan janar baba ganin mangwano mai ta tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yayin da a yau Litinin biyar ga watan Yuni kasashen duniya ke bukukuwan tunawa da ranar kare muhalli ta duniya. Gidauniyar tsohon shugaban kasar Rijiyar, Isuhu Muhammadu ta shirya wani taron kasa da kasa domin tattauna gudunmuwar da kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu za su bada a yunkurin kafa gagarumin shingen itace da kasashen Afirka suka sa gaba da nufin tunkarar matsalar kwararar hamada da zaizayar kasa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. Kubutar da ƙasashen yankin Sahel da Sahara daga gurgusowar hamada da illolin canjin yanayi ya sa ƙungiyar tarayyar Afirka a shekarar 2007 ta yi na'am da wannan yunkuri da ainihin ainihinsa kungiyar sayansa da ce ta bullo da shi a 2005 da zummar kafa shingen itace a tsawon kilomita 8,000 wato daga Senegal zuwa Djibouti. sai dai kawo yanzu kashi goma sha takwas daga cikin ɗari na wannan aiki ne aka kammala dalili kenan gidauniyar tsohon shugaban ƙasar nijar ta shirya wannan taro da ke samun halartar ƙwararru da 'yan kasuwa daga ƙasashen da abin ya shafa domin duba ta inda za a bullowa abin in ji shugaban gidauniyar ta fim isuhu muhammadu La contribution du secteur privé doit être prise en compte et recherchée, d'où l'importance du présent forum Hekta miliyan ɗari na ƙasar noma ne ake fatan farfadowa a ƙarƙashin wannan shiri na kafa shingen ni'ima da ya kamata a kammala kafin nan da shekarar talatin. Shugaban cibiyar Chamber da Commerce mai kula da bunƙasa sha'anin kasuwanci Muhammad Sidi ya yaba da dabarar shigar da 'yan kasuwa a wannan fanni. yadda nasaro yake cewa jam'ian trotar pour bien faire yan kasuwa dama amfani ne kuma kun ji su dama ya e e ce lalle wanda duk ya investir cikin aiki na kasa dama muna cewa cikin hausa kasa ba ta karya duk wanda dai abin da ka bata za ta maido maka shi ke yau taba kasa wanda da ya zo in ba gwamnati ba kuɗi inda za ka taba kasa za a ce ma wasu wanga mu ce ta gado ce har za ta iya kawo ma masaloli wannan tsari ya kamata gwamnatoci su yi aiki shi na biyu kuma inda aka ce harkar insurance wanda suka hiddo yanzu da za su rika bada akan wata shekara ana iya rishin samu ko haka nan za ta kama mutane ina ji wannan dai tsari biyu in dai aka kama su aka ba gwamnatoci suka bada karhi su 'yan kasuwa abun baya musu wuya ba su fara wannan aiki kwararre akan sha'anin noma da kiwo dr habubakar manzo na kallon matakin a matsayin wata ta hanyar zaburar da 'yan kasuwa su zuba jari a fannin noma da kare muhalli. In yau kai kana da hilin da zaka yi shibka, shi kuma can yana da wani kamfanin shi wanda yake hudo gas. Kenan ku ne za ku yi magana tsakanin ku. Ni ga abin nake hudawa na gas wanda yake yana eh, gurɓata yanayi kai kuma itatuwa nawa gare ka. kan shibka gujiya ce kan ta eh, wake ko kuma manyan-manyan mangwarurka ne gare ka nawa suke zukewa ina gas wani kuma nawa suke sa cikin ƙasa. Shugaban kasar Nijar Mohammed Bazoum wanne ya jagoranci bikin wannan haduwa ya jaddadawa mahalartan cewa gwamnatinsa a shirye take ta ba da dukkan goyon bayan da ake bukata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 Yau dalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman daga Sani Malamfashi. A Najeriya, sabuwar gwamnati ta kama aiki gadan-gadan tun daga kan gwamnatin tarayya kama ya zuwa gononin jihohin tarayyar kasar kowanne ya yi kalaci da abin da yake gani mafi ala ga gwamnatinsa. Misali sabon shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya fara ne da janye tallafin man fetur kuɗin da aka jima gwamnatocin da suka gabata sun yi ƙoƙarin janyewa suka gaza amma shi da zuwan shi sai wap ya cire shi domin cirewar ya zama wajibi matakar ana son a magance matsalolin da ke addabar ƙasar wato ta Najeriya ta fuskar tattalin arziki. Suka gwamnonin jihohi misali gwamnan jihar Kano ya fara ne da soke takardar mallakar filayen da aka rarraba gab da cikar wa'adin gwamnatin da ta shuɗe da kuma gine-ginen gwamnati waɗanda aka saida wa mutane ba bisa ka'ida ba ya ma sa a rushe wasu gine-ginen da aka yi irin waɗannan wurare kwatankwacin abin da ya faru kenan a can jihar sokoto inda can ma sabon gwamnan ya soke takaddun mallakar filayen da aka raba gab da cikar wa'adin gwamnati da kuma masarautun da aka bada a daidai wannan lokaci duk an dakatar da wannan al'amari. Don ko a jihar Katsina abinda suka mai da hankali shine gwamnatin ta ba da takaddun gayyata ne ga kamfanin samar da wutar lantarki wato Kyarko da kuma wasu bankuna waɗanda ba sa biyan kuɗaɗen shiga ga gwamnati kamar yadda aka tsara. To amma ja haɗe wuri guda. makudan kuɗin tallafin da ake sanyawa ga man fetur shi ya fi ɗaukar hankalin jama'a domin shi ne ya zama tamkar hantsi leka gidan kowa. Shin me ake nufi da kuɗin tallafin man fetur? Kuma me ya sanya zamanto wajibi a cire shi? Tambaya kenan da na yi wa masanin tattalin arziki ko mai yin sharhi ga shirye wato Aminu Ibrahim ga kuma amsa da bada. A takaici, abin da ake nufi da tallafi shine taimako da gwamnati take badawa a yadda ake sai da mai a gidajen mai. Gwamnati za ta shigo da mai misali a kan naira ɗari biyar sai a ce a za a sai da mu mutane a naira ɗari biyu. Wannan bambancin naira ɗari uku shi ne tallafi da gwamnati take badawa. Maimakon ta sayar a kan naira ɗari biyar sai tana sayarwa a kan naira ɗari biyu. To wannan tallafin ne yanzu gwamnati ta ga ba za ta iya ci gaba da shi ba saboda kudaden da take kashewa akan tallafin yana neman ya fi karfin aljihunta to shine yanzu gwamnati ta ce to abin da ya fi yanzu za mu cire wannan kayar wato wannan tallafin da muke ba mutane ko jama'ansu an cire kowa ya je ya siya mai a kan yadda gwamnati take shigo da shi kuma da dan wani riba da za a samu a ciki na su masu gidajen mai amma me ya kawo tallafin man sani in ka duba an kafa kamfanin nmpc domin research da exploration wato bincike da kuma haƙo man fetur da tace shi hmm. ta siyar a kasashen waje kuma ta wanda aka tace a siyar ma mutanen Najeriya. Hmm. Sai ya kasance yanzu ita NNPC in. ta bar wannan muhimmin aiki da ya sa aka ta. Sai ta koma ita yanzu take siyo man. To kaga anan akwai al'ayan tambaya. Me yasa NNPC take shigo da mai? bayan kana da refineries guda hudu suna da matatan mai guda hudu me zai sa nnpc ta shigo da mai so kaga refineries mu matatun manmu sai aka don kwafar da su ba sa aiki kuma wannan tallafin da ake bayarwa wa ake ba nnpc ake ba ko ko wasu mutane ya kamata wannan a bincike ita nnpc domin shi kan shi ko group managing director kwanan nan ya fito ya bayani ya ce yanzu su suke shigo da mai ba wani mai shigo da mai to kaga inda ƙasa ce da aka san abin da ake ya kamata a binciki nnpc a game suke yi me yasa ba su gyara refineries ɗin mu ba matatun mu in har wani ɗan kasuwa zai iya a shekara hudu ya kafa kamfanin matatan mai wanda ya fi kowane matatan mai girma a duniya a shekara hudu akan dala biliyan goma sha tara nnpc tana da refineries guda hudu wanda ta kashe kusan dala biliyan sha uku a gyaran refineries ɗin to kaga ba hankali a cikin wannan abin Aminu Ibrahim mai sharhi game da harkokin tattalin arziki a Najeriya. To ko yaya masu kula da harkokin yau da kullum ke kallon janye tallafin man fetur a daidai wannan mawuyacin hali na tsaka mai wuyan da 'yan Najeriya ke ciki duk da irin abubuwan da suka gudana ɗaya bayan ɗaya kawo yanzu? Dr. Awal Abdullahi ya amsa mani wannan tambayi. kamar da aka sani shi wannan janye tallafin man fetur wato wani abu an daɗe da ƙoƙarin ganin cewa an yi shi in an tuna gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi ta fama da wannan kafin nan gwamnatin jonathan ma ta yi ta fama da wannan al'amari so kenan a za mu yi tunanin lokacin da tsohon sarkin kano kuma tsohon gwamnan babban bankin najeriya sunusi da sunusi ya yi tsokaci na zahiri ya fito da tsirarra da matsalar wannan tallafin man fetur wanda 'yan najeriya suka yi ta koke to amma a halin yanzu yunkurin da aka yi na janyewan ba laifi ba ne eh ya kamata a ce an janye din amma kamata kamata a ce sabon gwamnati kuma sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya dubi halin da 'yan Najeriya kusan miliyan 230 suke ciki kafin janyewar. Abin ya zo bakatatan ba tare da an shirya ba mutane ba su zata ba ga halin da ake ciki na talauci ga halin da ake ciki na yunwa harkar tsaro ya hana mutane musamman mutanen arewacin Najeriya noma kuma a wannan shekarar ma ba a sa ran za a yi noman da ya kamata a ce an yi domin ciyar da al'umma wanda har wata majalisar majalisar ɗingin duniya da masu hangen nesa suna hangen cewa najeriya za ta iya kasancewa cikin kasashen da za su fada cikin harkar yunwa saboda matsalar rashin abinci domin ba za a yi noma ba mm. wannan abun dubawa ne da ya kamata a ce gwamnati ta yi duba wajen janye tallafin nan kamar na ce ba laifi ba ne janyewa amma da an raba shi gida uku kuma a raba shi gida biyu tsarin janye tallafin a janye kashin farko mabi kashin sittin cikin ɗari kuma a bada wani ɗan takaitaccen lokaci kafin a ƙara janye kashi ashirin ashirin da biyar a cikin arba'in da ya rage sannan a ƙara janye kashe arba'in da biyar daga baya to mutane ba za su yi zafin shi a lokaci ɗaya ba hmm. idan an duba shugaban ƙasa yana ta tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amarin da tunani ko kuma yunkurin yin ƙarin albashi ko kuma ba da wasu allowance allowance amma wannan da za a yi za a ba da shi ne ga ma'aikatan gwamnati wanda suke ma'aikatan gwamnatin tarayya ne ko na jihohi hmm. to idan ka haɗa ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi duka a cikin mu 'yan Najeriya da ake hasashen miliyan 230 duka ba su wuce miliyan 15 zuwa miliyan 20 ba. To kaga kenan in ma za a ba da tallafin zai zama to masu mora kusan ba su kai kashi ɗaya cikin ɗari na 'yan Najeriya ba. Yaya za a yi da sauran 'yan Najeriya da suka shiga halin ha'ula'i. Wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi ya ƙara kuɗin mota, ƙarin kuɗin motar nan ya ƙara kuɗin komai kayan abinci, kayan masarufi, komi da ka sani a Najeriya kuɗin shi ya karu so ɗari uku su kashi ɗari uku to kuma ga babu kuɗi kamar na ce ga yunwa ga matsalar tsaro ga yadda halin da al'umma suke ciki aka yi wannan a gwamnatin da al'umma suka zaɓa cikin farin ciki da tunanin cewa mutumin nan da aka zaɓe shi Bola Tinubu nan ɗan siyasa ne ya san harkar kasuwanci ya san harkar gwamnati tun da ya yi gwamna na shekara takwas ya yi sanata shi yasa 'yan Najeriya suka fito suka zaɓe shi bisa da kyakkyawan zato to kuma sai ya zamanto a ranar farko masu kulli ta sama yadda kullin da aka yi ya hada da haba da haƙori da hanci da baki da ido gaba ɗaya ko ina jini ne yake fita. Dr. Awal Abdullahi mai sharhi game da harkokin yau da kullum a Najeriya. Babu shaka cire tallafi ya zama wajibi. To amma lamarin sai ya zama tamkar waka cika tashi aka yi wa talaka wanda baya aikin gwamnati domin duk wani tallafin da ya zo yakan tsaya ne ga waɗanda suke aikin gwamnati wanda an san inda za a same su da yadda za a bi tsarin abin ya kai gare su sai an diba wannan lamari. san Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Madalla a gaida Sani Sha'aibun Malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti hamsin da shida, to yanzu kuma ga wannan sakon. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe takwas na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirin shirinmu na hantsi.